ayoyi da suke cikin Kur'ani shirya ne ga halayenmu da kuma ɗabi'unmu. Akwai shawarwari, umarni, tarihi da kuma darussa. Yana ƙunshe da ilimin tarihi da kuma ilimin binciken kimiyya. Wayannan ilimi Allah ne ya turo su, aka kuma tattara su a Kur'ani tun kafin masu ilimin kimiyya su ɗauke shi a matsayin hujjan kafa binciken su abubuwan al'ajabi na Kur'ani su suke daɗa tabbatar da akwai Allah kuma ya ƙunshi duk wani ilimi da kuma tabbacin aikinsa na wahayi mun sani Kur'ani an sauko da shi ne ta hanyar ɗan saƙo mala'ika Jibril zuwa ga annabi Muhammad tsira da amincin Allah an saukar ne kaɗan da kaɗan an kuma har haɗa shi ne bayan rasuwan manzon Allah a karni na bakwai duk da Kur'ani ya zo a lokacin da kimiyya bai yi zurfi ba amma ana samun tabbacin ilimin kimiyya a Kur'ani na farko shine maganan Big Bang Theory a Kur'ani wato binciken samun mafarin duniya yana ɗaya daga cikin ilimin kimiyya da aka yi bayani a cikin Kur'ani. Har bayan shekara ɗari da suka wuce wasu mutane sun ɗauka ba wanda ya halicci duniya kan cewa ta samu ne kawai da kanta. To wani wai Alban Einstein lokacin da yake bincikensa a fili ya zargi wannan imanin a inda ya fahimci duniya tana ƙara girma ne a yanda da take tamkar ƙaramin bolon-bolon. to daga baya wani mai ilimin lissafi a ƙasar belgium ya ce wannan faɗi da take ƙarawa dole ya faro ne daga wani wuri to littafin alkur'ani mai girma wanda ya zo tun kafin masu fara maganan big bang theory ya yi bayanin hakan a bayyane Kur'ani ya ce shin wanda ba su imani ba ba su ganin sama da ƙasa suna haɗe ne da duniyoyi ratga sai mu muka buɗe su a Kur'ani Sura na 21 aya na 31 kalmar radga da aka yi amfani da shi tamkar wani duhu ne wanda yake rurrube da wani sirri. To a tsammanin mu ga yanda duniyan da take kafin faruwan Big Bang Theory. Na biyu shine da Big Crunch Theory a Kur'ani wato binciken da ke nuna yadda duniya za ta ƙare. cima wani ilimi ne na kimiyya da tuni Kur'ani ya yi maganansa a bayanin Einstein na General Relativity Theory ya yi bayanin cewa duniyar da ta fara daga Big Bang dole za ta ƙare saboda wasu dalilai. Tuni Kur'ani ya yi bayanin hakan a shafi na 21 zuwa na 105 inda ake cewa ku yi tunanin ranar da za mu naɗe sama kamar yadda ake naɗe takarda a nan naɗe ta. Na uku ilimin faruwan halitta a Kur'ani wani bangare ne na karantar halitta na yadda manin namiji yake haɗuwa da ƙwanna mace to a cikin littafin Kur'ani an yi bayani yadda lamarin yake faruwa binciken kimiyya sun samu hujja mai ƙarfi a Kur'ani Allah ya ce mun halicci mutum ne daga laka sai kuma muka mai da shi ɗigo a inda ya dace ya zauna kuma zauna a daidai sai muka mai da digon ya dawo alaka a to gudan jini sai muka mayar da alaka ya dawo madga Kur'ani Sura na 23 aya 12 zuwa 14 kalman alaka ana kiran shi lich wato dunkulallen jini ko abin da yake tsaye a iska kimiyya ya nuna ɗan jinjiri na samun abinci ne daga mahaifiyar shi na hudu yadda teku suka rarrabe kansu haɗuwan tekun nan a wannan guri ake kira conflex duk da haɗewan tekunan kowane ɓangaren tekun na riƙe siffofinsa na zahiri kamar kala da kuma density a conflex inda ruwan suka haɗe mutum zai iya hango kowane ruwa da yanayinsa duk da a 'yan shekarun baya aka gano hakan tuni makaranta Kur'ani sun riga sun san wannan Sura na hamsin da biyar aya na sha tara zuwa na ishirin tabbacin hakan a Kur'ani yana cewa akwai inda teku biyu suka haɗu ɓangare da ɓangare a tsakaninsu akwai shamaki duk da sun haɗu amma ba sa gauraya na biyar pen receptors a ƙur'ani tsawon lokaci an ɗauka cewa yanayin jin zafi ko raɗaɗi daga ƙwaƙwalwa ne binciken kimiyya ya nuna cewa a fatan ɗan adam ake samun halittar da take aika saƙon da ake jin zafi ko raɗaɗi abin al'ajabi ƙur'ani ya riga ya yi bayanin nan tun da daɗewa yana cewa za mu tura wanda suka ƙi ayoyinmu zuwa wutan jahannama idan fatan jikinsu ya ƙone za mu sake sabunta musu shi sabo su sake jin sabon zafi wannan shafin yana bayanin cewa zafin da muke ji daga fatanmu muke ji na shida kaɗawan iska a ƙarƙashin teku masu binciken ƙarƙashin ruwa sun gano cewa kadawan iska da yake a saman teku ba zallan sama kawai ba ne. a zahiri kadawan yana nan har a cikin ƙarƙashin ruwa kuma ya fi faruwa in ƙasar ruwan ya samu matsala matsalan ƙasar ruwan ke haifar da kadawar da ke faruwa a saman ruwa littafin Kur'ani da yi bayani da dama dangane da ilimin da ke cikin ruwa ya riga ya yi magana akan hakan wani daga cikin al'ajabi na Kur'ani ya yi magana akan kaɗawan da ke faruwa a kasan teku yana rurrufe ne da kaɗawa, saman kuma yana kadawa can sama akwai gajimare to ta yaya annabi muhammadu zai san wannan shekaru 114 da suka wuce abinda masu binciken kimiyya sai a shekarun nan suke ganowa da kuma manya-manyan kayan aiki wanda a lokacinsa ba irin wannan kayan aikin amsan shine Kur'ani kalamai ne daga Ubangiji.